masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin irin kalaman da shugaban kasar ta benin wato patrice talon ya yi jim kaɗan dai bayan da ministan kasar ya kai ziyara jamhuriyar nijar domin ganawa da birgediya tun abdurrahman chani da kuma tattaunawa domin da kuma tattaunawa domin ganin an buɗe iyakar kasar ta benin da kuma jamhuriyar nijar da kuma ci gaba da jigilar ɗanyen man fetur inda nijar take ga kasashen duniya ta ruwan kwatano amma kuma ministan kasar ta benin bai samu daman ganin birgediya janar abdurrahman chani ba wanda hakan da ya sa talon petrus ya wani martani tare kuma da wasu kalamai masu harshen dabo shi sa dai mushe so da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin ha kuma zalika dai zare ku je da hukumar majalisar ɗinkin duniya ta ce cewa tabbas tashin tashin na ci gaba da ƙara karuwa ne tashin tashin yankin sahel dai zai iya shafan wasu ƙasashe da dama da suke makwabtaka da ƙasar irin su dai guinea da togo da benin da ghana da kuma cote da murtaniya da kuma kasar ta algeria shi ma dai sai ku tara zama muna dauke da cikakkun rahoton ba kuma zalika dai sai ku je da prime minister kasar ya ce cewa kungiyar ecowas kamata su shigo cikin kungiyar ta aes domin haɗa kai domin bunkasa tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da kuma ƙara tabbatar da ingancin tsaro a yankin yammacin afirka haka zale kuma dai zale ku irin martani da kuma yadda kungiyar ecowas ta yi mamakin wannan kalaman da ya fito daga bakin firayim minister kasar akan cewa ecowas ta shigo cikin kungiyar tasu da aes misali muke so don allah ya gyara zama tsaf domin sauraron cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin har karshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kamunan ziyara wannan ta tawo mai albarka ya musulmi ma gudanar rahotannin da musu da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka fara da irin farcin da shugaban kasar ta benin wato patrice talon ya yi kanan bayan da firayim ministar kasar ta benin ya kai ziyara zuwa jamhuriyar nijar domin da ya ganawa da birgidiyar jiran abdulrahman chani domin duba yiwuwar bude-bude iyakar kasar da benin da kuma jamhuriyar nijar da kuma hanyoyin da za a bi domin ci gaba da jigilar danyen man fetur din da take ga kasashen duniya ta ruwan kwatano shugaban kasar ta benin patrice salon ya ce ministan ma'adanai na nijar bai gana takwaransa na benin ba yayin wata ziyara da ya kai a cikin makon nan sakamakon takaddamar da ke tsakanin kasashen benin da kuma kasashen ta nijar dangantaka dai na ci gaba da dangantaka tsakanin kasashen biyu ke makwabtaka da juna tana ci gaba ne dai da ƙara tsami tana ci gaba da ta yi tsami ne tun bayan juyin mulki da aka yi a Nijar a watan Yulin shekara ta 2023 shekaran bara tare kuma da kuma na tsawon sama da watanni shida kungiyar ekwa ta sanya mata a baya an yi hasashen cewa za a samu daidaito tsakanin kasashen biyu musamman harkokin kasuwanci a yankin bayan da kungiyar ta dage takunkumai da ta kaba wa jamhuriyar Nijar. amma ita ne din ta iyakokin ta tare da hana shigar da kayayyaki daga kasar ta benin wanda hakan dai har yanzu shike ci gaba da ƙara cewa shugaban kasar ta benin tuwa ƙwarya shugaban kasar ta benin da ya ce cewa shi kawai babban burinsa shine nijar ta amince ta bude iyakar nata da kasar a wani jawabi ne ta gidan talabijin jiya alhamis talan ya bayyana cewa farkon makon nan an wani taro a yamai babban birnin nijar kuma kasarsa ta jaddada cewa hukumar hana fasafawarinta a shirye take da ba da haɗin kai ga nijar domin bayar damar ci gaba da jigilar mai ta tashar jiragen ruwa ta tashar jiragen ruwan ƙasar ta jamhuriyar benin sai dai ya ce hakan zai yi wuya ne kawai hakan zai yi ne kawai idan aka buɗe iyakar da ta haɗa ƙasashen biyu a hukumance wato dai shugaban ƙasar ta benin ita cewa matuƙar idan tana tana buƙatar ci gaba da jigilar ɗanyen man fetur ɗinta da kuma son ɗan kasuwan nata su ci gaba da jigilar kayayyaki daga ruwan kwatano kuma ya zama musu dole su amince su bude bodar iyakar kasar nasu da benin a hukumance matakan kuma ba haka ba to fa tabbas shi ma dai akwai hanyoyin da yake da su waɗanda zai iya bi domin ci gaba da musguna wa nijar amma kuma daga ƙarshe ya ce cewa shi fa ba benin ba makiyar kasar bace ta nijar benin tana buƙatar ci gaban ƙasashen yammacin afirka ne kuma kazalika da benin da nijar duka an riga da an zama ɗan uwa iyaka shi yasa dai ake so a buɗe wannan iyaka domin al'umma su ci gaba da gudanar da jigilan kayayyaki wani da shugaban kasar patrice talon dai ya bayyana amma sai dai kuma dubbanin al'umma fa a niger wanda suke fa kawai kanzon kurege ce domin akwai wata abu a ƙasa idan ba haka ba me yasa zai nace akan dole dole shi yana buƙatar da a buɗe boda tunda nijar inta ta damu ta buɗe boda nata me yasa ba ba zai shiru a daina zancen ba inda a baya da ikon ta kakkauta kuma tun da an kwaye sama da tsawon wata shida ba buɗe bodan ba kuma me yasa babu wani abin da ya faru a Nijar ko kuma Benin amma kuma me yasa yanzu zai biya naci akan dole dole sai an buɗe iyaka tabbas wasu a Nijar din suna zargin akwai talauci cikin nadi rikici dai ya fara shafar kasashen guniya da Togo da jamhuriyar Benin da Ghana da kuma Cote d'Ivoire kai har ma dai da Mauritania da kuma kasar ta Algeria hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce matukan aka gaza aka gaza ɗaukar matakan agajin gaggawa wajen warware rikice-rikicen da suka addabi yankin kasashen sahi to hakika tashin hankalin zai fantsama zuwa wasu ƙasashe makwabtaka tare da zama karfin kafa ga duniya babban jami'in hukumar mai kula da yammaci da kuma tsakiyar afirka abdulrauf donald kunde ya shaida wa manema labarai a birnin brussels cewa zama da ake fama da shi a kasashen irin su jamhuriyar nijar. da mali da kuma burkina faso sakamakon hare ta'addanci na zama barazana ga kasashen makwabtaka na kara da cewa tuni rikicin ya fara shafar kasashen duniya da togo da jamhuriyar benin da kuma ghana da cote d'ivoire har ma dai da murtaniya da kuma kasar ta algeria kuma kula da kasashen turai ta alkawarta bayar da tallafin euro miliyan 201 kwatankwacin dalar amurka miliyan 218 ga mabukata a kasashen burkina faso da kamaru da chad sai mali da murtaniya da kuma jamhuriyar nijar da kuma kasar ta nigeria wanda ne hukumar kula da kasashen turai ta alkawarta za ta bada wannan kuɗi na euro miliyan 201 wanda a amurka zai kama miliyan 218 wanda ta ce za ta bada wannan kuɗaɗen ne domin tallafawa wannan kasashe sakamakon irin halin matsi da suke ciki kuma irin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kuma irin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karnukan su wa gubaka da kuma kashe mutanen da ba su ba su gani ba sai dai kuma shugaban shugaban minister kasar ta jamhuriyar nijar wato alila manizar na dai bayyana akan cewa yana kira ga kungiyar kasashen yammacin afirka kuma karan kan nata shugaban nasu wato bola ahmad tinubu da su karkato akalarsu su zo shugabancin cikin kungiyar kungiyar ta ADS matukar idan suna bukatar a kawo sauki da kuma kawo ci gaba da kuma bunkasa tattalin arziki tare da karfafa tsaro a yankin Sahel wai a yankin kasashen yammacin Afirka ta yamma kuma kamata su dawo cikin kungiyar ta ADS su zo a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin ki daya domin ci gaba da aikin ceton kasa da kuma tabbatar da 'yan kasa suna cikin zaman lafiya. Mai kira ne dai da Firaministan kasar Ali Lamin zan yi wa ƙungiyar ECOWAS a daidai lokacin da ita kuma ECOWAS ake kira Nijar da Mali da Burkina Faso akan cewa su dawo cikin kungiyar nata domin a ci gaba da bunƙasa tattalin arziki da kuma tabbatar da tsaro a yankin kasashen yammacin Afirka sai kuma kwazan kawai aka ji firayim ministan shi ma ya yi wannan kira ga ECOWAS din akan cewa su ma dai su zo su shigo cikin kungiyar tasu sai dai kuma kungiyar ECOWAS ta bayyana kan cewa tabbas sun da ya mamaki matuƙa da jin furcin da firayim ministan ƙasar Ali Mamman Ali zan ya bayyana kan cewa yana bukatar ƙungiyar ECOWAS ta zo shigo cikin ƙungiyar AES amma sai dai har yanzu dai ƙungiyar ECOWAS ba su yi wasu ƙarin bayanai ba game da wannan kira da firayim ministan ƙasar Ali Lamani zan yi wa ƙungiyar ECOWAS da zo shigo cikin ƙungiyar ta AES.